Uwar gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari ta ce dole jama'a su tantance waɗanda za su zaɓa a wannan karon ba zaɓen sak ba. To a mako da farko ta soma nema da yaba al'umma bisa nasarar da shugaba buhari samu a zaben da ya gabata a na farko dai ina so in gode ma wayanda suka zabi mai gidana bisa ga amanan da ya dauka kuma sun yadda da shi a zabe mai zuwa mai gidana da kanshi yawancin jihohi ya gaya musu mutane gari su zabi wanda sun ga zai iya musu aiki shi ya fada wannan ba ni na faɗa ba a ni kuma a matsayina na yar adamawa mun riga mun san wahalan da ya adama suka sha a hannun gwamnoni da suka wuce da kuma yanzu shawaran da za mu bada shine su tabbata sun fito ranar asabar mai zuwa su zaɓi gwamnan da ba zai yaudare su ba su zaɓi gwamnan da zai biya salari a kan lokaci su zaɓi gwamnan da zai ɗauki ilimi da muhimmanci da kuma a ba da scholarship ma yaranmu da suka fita daga, daga adamawa suka tafi wasu jihohi suna university a tallafa musu da scholarship da kuma a duba gwamnan da ilimi ya ishe shi zai iya sauraron mutane a zauna a yi shawara ba ƙarya ba yaudara mutane sun gane 'yancin kansu su fito su zaɓi wanda sun ga zai iya musu aiki yanzu a adamawa ba za a sake yarda gwamnan da zai hau ba zai ma mutane aiki ba kuma ya dinga musu yaudara lokacin ya wuce to sai dai a martanin da ta maida jami'ar ta apc a jihar adama ta bakin sakataren tsare-tsaren ta amal lawal ta ce ba za su cewa duk wanda ke yi wa jami'ar zagon kasa a wannan zaɓe ba cancanta da shugaban kasa da yake magana ai lokacin saboda batun maganar zaɓe ne cewa ya kamata mutanen najeriya su zaɓi jami'ar apc don shi ya fi cancanta a gare su amma duk mutum da zai zo yanzu ya ce zai fassara maganar muhammadu buhari saboda wani ra'ayi nashi na kanshi cewa yana jam'iyya zai yi wani a jam'iyyar ba zai wani ba wannan ya zama antipati so na so sake gaya maka duk mutum da zai mana antipati ko wane ne a jam'iyyar nan wallahi tallahi bayan zabe za mu sallame shi saboda mu shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo nan cewa ya Isaac daga sama har kasa so ba da zaka ce kana so shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma ba za ka koyi da abin da ya ce ba da abin da yake yi a wata sabuwa kuwa shugaban jami'ar apc na jihar taraba barista ibrahim esudi ya ko bayyana cewa har yanzu alhaji sani abubakar ɗanladi shine dan takarar jami'ar ta apc a jihar wannan ko ya biyo bayan hukuncin da wata kotun tarayya da ke jalingo ne ma ta fitar a jiya laraba inda ko ta dakatar da ɗan takarar jam'iyyar ta APC daga tsayawa takarar gwamna bayan da aka zarge shi da ba da takardun bogi na yawan shekarunsa ga hukumar zaɓe INEC. Muna son mu sanar ma 'yan Taraba cewar wannan al'amari na bambancin shekaru an rigaya an yi wannan shari'a a shekara ta 2007 wanda aka yi ta a tribunal an rigaya an gama wannan shari'a har ta je court of appeal ba a ɗaukaka ƙara ba ita muka gabatar ma kotu amma saboda son zuciya ta san cewar za mu kada Salat ranar Asabar shi yasa suka bullo da wa'annan abubuwa domin su rikita mutane muna kiran mutanen jihar Taraba kada su rikita kansu. Mun riga mun ɗaukaka ƙara kuma dukkan matakan shari'a mun ɗauke su zaɓen nan za a yi da mu ranar Asabar. Saboda haka kada su karaya, kada a firgita su, kada su tsorata. Kawo yanzu hukumar zaɓe INEC ta ce ba ta da masaniya kan wannan umarni da kotun ta bada a Taraba, wanda kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben gwamna a jiyon Adama da Taraba. Ibrahim AbdulAziz sashen sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.